Ma sauraron mu sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan kam ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirma na wannan lokacin. A Abuja, Najeriya, idan an dace za a ji rahoton cewa an buɗe wani babban taro na kwanaki uku kan makomar takin Chadi. A Najeriya har ila yau, a yayin da ƙungiyar ƙwadago ke cika shekaru arba'in da kahuwa, wani mai fashin baƙi ya ciza ya hura. Banda tara abin duniya ba abin da suka sa a gaba. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan mafita game da rashin tsaro a makarantu a arewa maso gabashin Najeriya da sauran matattaran matasa musamman ma 'yan mata. Lamar da za ku kira ita ce biyar biyar Muna kuma tafa da shirin wasanni labaran wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarni a yau Litinin na tsagaita wuta domin ayyukan ceto daga farmaki da jiragen yaƙi da Moscow ke kaiwa kan 'yan tawayen syria Tsagaitawa ta sa'o'i biyar domin kyala fararen hula su tsere daga batakashin da ake yi a kusa da Damascus. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce daga gobe talata Rasha za ta tsagaita wuta daga karfe tara na safiya zuwa biyu na rana agogon yankin domin kada a ritsa da fararen hula. umarnin na putin ya zo ne kwanaki biyu bayan an fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wutar mai tangal-tangal na kwanaki talatin a fadin syria wanda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta baki ɗayansa ya nema duk da haka ana ci gaba da fada a gabashin huta da ke bayan garin damascus babban birnin syrian inda rahotanni suka ce an kashe akalla mutane goma a yau litinin kamar yadda 'yan raji suka bayyana sakamakon ci gaba da hare-haren bam da jiragen yaƙi da wasu makamai Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye gwamnatinsa take ta tattauna da Koriya ta Arewa amma ƙarƙashin yanayi da ya dace. Ya gargaɗi hukumomin ƙasar Pyongyang cewa idan ba su yi watsi a shirye-shiryen da shirye-shiryenta na makamin nukiliya da makamai masu linzami masu cin dogon zango ba, hakan yana iya kaiwa ga mummuna asarar rayuka wanda babu hankali da zai iya tunanin ko kuma yawansu ba. A yanda yake magana da gwamnonin jihohin Amurka a fadar gwamnati ta White House, Shugaba Trump ya ce ta yin zaman shawarwarin na kwanan nan da Koriya ta Arewa ta yi, ta yi haka ne ta hannun shugaban Koriya ta kudu wato Moon Jae-in. A gefe ɗaya kuma shugaba Donald Trump ya yi alwashi a yau litinin na ɗaukar ƙwararren matakai domin samar da tsaro a makarantu bayan faruwar harbin kan mai uwa da wabi da ya faru a makarantar sakandare ta Florida wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai. shugaban na amurka ya faɗa wa gwamnonin ƙasar a zaman tattaunawar da yi da su a white house cewar zai saka hannu a dokar musamman ta haramta siyar da injin da ke mai da bindigogi su iya sarrafa kansu da kuma wasu makaman labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwanci a asibiti a yau litinin sakamakon fashewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila. Fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida. Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar amma jami'an 'yan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da ta ta'addanci. Fashewar ta faru ne jim kaɗan bayan karfe bakwai na yamma agogon yankin jiya Lahadi. tun da farko jami'an 'yan sanda na lasta sun buƙaci mutane da su ƙauracewa wurin haka sun gargaɗi kafafen yada labarai da sauran jama'a da su guji yada zato ko yada jita-jitar kan musabbabin fashewar 'yan sandan sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. leicester dai na nisan kilomita 177 ne a arewacin london Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan matan da suka bata su goma ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin kasar, bayan da aka yi kwanaki jami'ai ba su ce komai ba. ministan yada labarai ya ce 'yan matan daga makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin da ake kira dabci a jihar yobe ba a gansu ba bayan harin da mayakan sa kai na kungiyar boko haram suka kai a makarantar sati guda da ya gabata da fara dai jami'ai daga jihar sun musanta sace yaran da aka yi inda suka ce wai yaran sun buye ne a daji bayan harin a gefe ɗaya kuma masu raji a arewacin najeriya na kamfe a kan kafa dokoki masu tsanani domin hukunta waɗanda aka kama da yin lalata da yara ta hanya ta hanyar yayin da iyalan 'yan ƙananan yaran da aka ɓata suka ɗauki matakin yin watsi da al'adar rufe baki akan irin waɗannan matsaloli gami da neman haƙƙin 'ya'yan nasu. To, Naziru Ahmed Hausawa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka. To, za mu fara yada zangon ne a Abuja, Najeriya inda aka buɗe wani babban taro kan makomar tafkin Chadi. Kai tsaye ta wayar tarho ga wakilinmu a Abuja Hassan Maina kaina. Hassan, ya ta kaya ne? Wato mataimakin shugaban Najeriya Farfesa ne ofin Bajo shi ne buɗe wannan taro wanda kasashe da dama na Afirka da ma na duniya suke sa suke hadda wato shugabannin kuma raya tafkin Chadi da kuma shugabannin cibiyoyi na ƙasa da kasa da kuma na kasashen da suke da alaka da wannan tafkin Chadi kamar Najeriya, Niger, Chadi, Kamaru, Algeria, Libya, Afirka ta tsakiya da kuma um, Algeria in kanta. Oh. Kuma shi mataimakin shugaban Najeriya ya yi magana mai ratsa zukata dangane da yadda wannan tafki ke sokewa yake ranewa. Oh. Wanda ya bayyana cewa gwamnatin Najeriya tare da ɗin kan kasa da kasa za su yi ƙoƙari wurin ganin cewa an farfaɗo da shi wannan tafkin cadi. To daman shugaban Najeriya ya yi gargaɗi ga duniya baki ɗaya cewa ba Najeriya ce kaɗai za ta samu matsala muddin wannan tafkin ya kafe ba a me ake nufi da cewa duniya gaba ɗaya za ta yi da na sani ya eh, wato saboda kasan shi wannan tafkin chadi wato ya kunshi kasashe ne da dama kuma shi ne kusan na biyu a afirka sannan kusan na hudu ko na biyar amma duk duniya baki daya wanda yake samar da ayyukan yi ga miliyoyin mutane baya ga sauran wato amfanin da ake ci da to har da cewa wanda wato kusan miliyoyin mutane da suka rasa hanyar cin abinci a wani jirgin chadin sannan kuma yake haddasa wato matsaloli daban-daban da suka da na wato sauyin yanayi musamman wannan magana na tumamar yanayi da ake da duk da oh. To Malam Hassan mun gode sosai a ban tari numfashinka ba za mu samu cikakken bayani daga wajenka daga bisani idan abubuwa an kammala komai da komai. To a masu sauraron mu kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan a za ku ko kuma dai bari mu koma kan batun wannan na ƙungiyar kwadago ta Najeriya. To kamar yadda ba a rasa ji ba ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC ta cika shekaru arba'in da kahuwa kan wannan wakilin wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya tuntuɓi Farfesa Abdullahi Ashafa na Jami'ar Kaduna don fashin baki game da nasarori da ƙungiyar ta ci ko akasin haka, inda Farfesa Ashafa ya ciza ya hura kamar haka. To alhamdulillah cika shekara arba'in da biyar na kungiyar kwadago an samu nasara kuma an samu akasi wasu abubuwa. To farfesa ina za a ce an samu nasara? Ah, na farko dai an samu nasarar haɗin kan ma'aikatan Najeriya saboda idan ka duba kungiyar kwadagon sun haɗu kashi-kashi kuma suka dunkule a matsayinsu na kungiyar kwadago guda ɗaya. duk da dai cewa wasu wuraren ko ma'aikatan suna da nasu kungiyoyi amma suka cure suka haɗu suka zama kungiya ɗaya sun tsaya a maɗaurin ki ɗaya na biyu kuma tattaunawa da suke da gwamnati a can baya ya haifar da nasarori da dama musamman kuma idan ka duba ta bangaren siyasa shekaru can musamman lokacin mulkin sojin Ibrahim Babangida an sami wato Labour Party wadda kusan kungiyar kodago ita ta jagoranci wannan jam'iyya duk da dai cewa ba su kai ga ko'ina ba ta aƙidar da suke ganin shi ne fi ala. sai aka samu cikas na rashin ci gaba da wannan fafataka da zama wato jam'iyya waɗanda za su iya kwatowa ma'aikata da kuma sauran talakawan Najeriya su da ainihin wata inda gwamnati ta gaza. Farfesa wannan kungiya tana da bangare. Kake gani ya jawo wannan bangare? To idan ka duba to kungiyar kwadagon ta Najeriya dole ne su rarrabu saboda tsakani da Allah akwai son zuciya da yawa sannan kuma idan ka duba shugabanninsu shugabanni ne wadda banda tara abin duniya ba abin da suka sa a gaba duk wanda yake cikin kungiyar dago za ka samu suna yi ne yawanci fafutukan saboda kawunan su saboda sun fahimci wato kungiyar dago hanya ce ta samun ko kuma tara abin duniya masu yawa wani gefe ne aka cewa wannan kungiya bata ci nasara ba rashin cin nasararsu shi ne wato kaga a ce yadda najeriya take da mai dukiya a ce wai ma'aikaci karancin albashi wai dubu goma sha takwas gaskiya an zalunci ma'aikacin najeriya an zalunci talakan najeriya musamman kuma idan ka duba cewa da yan kasuwa da yan masu sufuri da sauran abubuwa sun dogara ne ka coka wajen albashin da ake biyan ma'aikata hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a gaida Hassan Kamar yadda muka faɗa a baya, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan mafita game da rashin tsaro a makarantu da sauran matattaran matasa, musamman ma 'yan mata a kudu maso arewacin Najeriya. Kafin nan ga wannan ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar dai za mu fara ne daga Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna. Eh, Adamu Jeji daga kamfanin fate Kaduna Najeriya. To Malam Adamu muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya dangane da wannan maudu'i da kuka kawo sai mu ce to Allah ya sa dai a samu mafita akan wannan lamari. Oh. To ce shawarar ka? To to da alamar mun samu matsala da layin ka har yanzu dai muna Kaduna din wake kan layi a Kaduna Kaduna haliya. To Ibrahim eh, Ibrahim Kalmasi barka da lasariya. Barka da warhaka. sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna kuma tare da Najeriya. To Malam Murtala muna jin ka. To shawaran da zamu ba su masu kasa da hukumomi duk da mun san suna kokarin su ta mm. san ba ce na wajen fili shi ke hango su kurakurai wani lokaci mm. shine cewa makarantun na ya kamata a ce gaskiya in akwai makaranta da ke ɗalibi musamman na kusa in kuma a bayan gari ne ya kai ɗalibi sama da hamsin a ce an gina karamin bariki a bayan shi kawai ko na sojoji ko na mofon to ina ga shi ne kaga in suka zo kafin su zo su kame yaran nan sun dan fafata da jami'an tsaro yaran sai a zo a kwaje su ita mafita kawai da fatan za a ji kuma a aiki da shi to mun gode murtala da wannan shawara taka bari mu kada jihar kwara wake kan layi a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dallo Alhaji Garba jina Sokoton Najeriya mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan kwara a Najeriya. To Malam Bello muna jin. abin da shahi abin da ya kamata a tsoka oh. matakai musamman ma a karanci ne na kwana to ya kamata a kowace makaranta a samu wasu jami'an tsaro wayanda za su kula da makarantun nan da idan muka duba irin tsohon yadda ake sawa marasa wasu ƙarnin gwiwa kaga yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo irin matsaloli akan barazanar da ake samu akan makarantun ne na kwana wannan ita ce gudun ta BOA na gode. To mun gode mai Blouse bari mu cilla can jihar Gombe wake kan layi a Gombe. Ni ne Muhammadu Aliyu ne daga jihar Gombe a kamar hukumar Balanga. To Malam Aliyu muna jin ka. Eh gaskiya na goyon bayan shawarin da wannan bawan Allah bawan Allah ya bayar akan a nemi a nemi kalmar bariki kusa da dukkan makarantu da manya-manyan makarantu da suke yawan samun damuwa kamar haka. kana ganin za a iya gina makarantu a dukkanin koko barikoki a dukkanin makarantu ganin cewa makarantun suna da yawa sojoji kuma ya kake ganin ko dai a ɗanyi daidai eh, ina nufin da samu gwamnati ta tallafa wurin ba gudunmawa sojoji su zauna a wurin na wucin gadi ko da na wucin gadi ne ranke dare. To mun gode sosai da wannan shawara ta ka bari mu je mu jihar Taraba wake kan layi a Taraba. Zana magana da Uba Muhammad Ɗansa daga Jalingo jihar Taraba. To Malam Uba muna jin ka. Eh, shawara shine ya kamata jami'an tsaron Najeriya a tabbatar cewa za a kare lafiya da kuma eh, dukiya da musamman magana makarantun da ake yi mm. 'ya'yanmu suna cikin zulumi a ko'ina faɗin Najeriya akan abin da ya faru a Chibok da kuma eh, wannan gari na abin nan. Dabcikoto mun gode sosai da wannan shawara ta ka mu sake komawa Kaduna wa ke layi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Usman Madaci karamar hukumar kaunar jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin kamalan Usman. To ya Usman Madaci. To muna jin kamalan Usman. Kaduna Allah shawara da zan bada. Hmm. Wato sojojin Najeriya tsakanin da Allah gwamnati ya kamata ta dube su da kayan aiki na zamani. Hmm. bai kamata a ce har yanzu soja wai ana ba shi bindiga ne zai kar da al'umma ba oh. a samar mishi da na'urori wanda yau idan wani ma ba soja bane ko kuma yana dauke da wani mungan makamai tun daga nesa za a fahimci wannan mungu ne a cikin al'umma oh. kuma makarantunmu na mata yana da kyau duk Allah a tsara tsora da tsaro gaskiya mun yi bakin cikin satar wa'annan yara duk ɗan Najeriya ya bakin cikin wannan to fatan mu dai Allah ya kubutar mu da yaran nan a hannun waɗannan bayan Allah na gode Allah ya sa ka tashi lafiya ya da madaci to malam ya mun gode kai daci mu miyagu bari mu je mu Jos wake kalla a Jos Mr Benedict daga Jos to malam Mr Benedict muna jin ka to lamarin matan yan matan nan da aka kwashe da gaskiya kamar da lauje cikin nadi. Uh -uh. dalilin kuwa shine kaga sai an shirya sojoji kafin wannan abun ya faru haka hakanan kwanakin baya sojoji wai sun kusa su kama sambisa gaba daya sai an ana kan haka muna samun labaru masu kyau sai an zo wai an dakata da su daga duka hare hare da suke yi a sambisa oh, oh. gaskiya abubuwa kamar siyasa ake yi da jinsin boko haram da kuma na sace-sace yan matan nan da suke suke faruwa oh. ba mun gane yaya me gwamnati ke yi kan iri wayannan abubuwa ba wato baka san a da abin siyasa alhalin ko abin na shafar iyalai musamman masu wa'annan mata mun gode sosai da wannan shawara ta ka mun gode da fatan za a ji bari mu je mu jihar naija. wake kalla a jihar naija Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba Yawwa takwara muna jin ka. To gaskiya wannan abu kamar mai magana na yanzu da ya faɗa abin nan fa siyasa ce kawai suka mai da wannan al'amarin. To tunda in ba siyasa ba yaushe ne za a ce ga matakan tsaro an sa kuma sai a zo a ɗauke su sai bayan an yi wannan ta'asar su wajen kusan awa bakwai a ce babu wani jami'in tsaro da ya zo in ba siyasa ba me yasa haka. To ina mafita. Buhari da kawai suke suke mazagon kasa. To, to me kana son a daina kawo batun siyasa kan harkar tsaro koko dai matsalar arewa maso gabashin Najeriya? Gaskiya abu duk abu ne dangace a rayuwa to bai kamata a sa siyasa a kan shi ba. In za su siyasa su su bangaren su a siyasa su amma abin da ya dangace da sashen rayuwa dan adam to bai kamata su sa siyasa a kan shi ba. Mm, mun gode sosai da eh. wannan shawara taka. Bari mu je mu fatasku wake kan layi a Fortescue. Eh, Abdulkarim ne daga Fatiskun. To, muna jin ka Abdulkarim. Eh, ni shawara na da mu abin da kuma ta gwamnatin tarayya ta yi. Hmm. Ta sa kowane makarantu dai tsoro a ƙalla koda na naucin zaɓi ne. Hmm. Eh. To. Guda ba shi da shawara na. To, mun gode sosai da wannan shawara ta kam. To, bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri? barkin da sayidu goza ne yake magana daga maiduguri to malam Markin muna jin ka gaskiya yau nan ban da miyan ma in ɗauki wayata in buga don bakin ciki amma maganan da benedict ya faɗa daga plato da kuma bala ibrahim da ya yi maganan nan hmm. gaskiya wallahi sai in gida ko na yi sa'a na yi dace na samu nan na kama ku hmm. wannan abu zalunci ne kuma siyasa ne kuma hmm. gaskiya wannan abun ka abun bakin ciki abun takaici in ba haka ba ya za a sai an ɗauki sojoji a zuwa ɗauka wa yake gaya musu akan cewa an ɗauki sojoji in ba in ba in ba in ba wata wata manufa ba to to malam barki mm. to malam da fatan za a daina haɗa siyasa da hukumar al'umma musamman ma ya'ya mata ko ko na ce ma ko da ma wani irin mutum ne ya kamata a daina haɗa da siyasa kamar yadda kuka ce mun gode wa kowannen ku da gudunmawar da ya bayar da fatan za a ci gaba da kasancewa da mun gode. yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta janye daga shiga gasar kwallon kafar mata ta kasashe goma sha biyu da za a gudanar a kasar Turkiyya a wannan makon sakamakon matsalar samun takardun biza. an tsara 'yan wasan na super falcons waɗanda su ne zakarun nahiyar afirka za su fafata gasar a rukunin biyu tare da kasashen faransa da kosovo da kazakhstan daga yau zuwa ranar bakwai ga watan maris a shirye-shiryen soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka na mata na wannan shekara to sai dai kasar ta janye daga gasar bisa dalilin rashin isasshen lokacin nema da samun biza domin tafiya kasar ta turkiya lamarin da masu sharhi akan lamuran wasanni suka bayyana a zaman wani koma baya ga kasar da kuma musamman samun sabon kocin kungiyar Sweet Thomas Denaby, Dan wasan gaba na kasar Senegal da ke taka leda a kungiyar Liverpool ta Ingila Sadio Mane ya sami kasancewa wanda ya fi zura mafificiyar kwallo a raga a zagaye na 'yan sha shida na gasar zakarun turai an zaɓi kwallo ta uku da mane ya jefa a wasan gasar ta zakarun turai da ƙungiyarsa ta liverpool ta doke fc porto da cibiyar da nema a zaman wace ta fifice a zagaye na 'yan sha shida na gasar liverpool na kan fafutukar lashe kofin gasar ta zakarun turai karo na shida a tarihi shekaru goma sha uku rabonta da daga kofin daga ƙarshe dai kocin ƙungiyar arsenal ta ingila arsene wenger ya soma batun barin kungiyar ta arsenal inda ya bayyana cewa mai yiwuwa ya ajiye karshen wannan kakar wasannin arsenal ɗin ta kasa amfani da damar lashe kofin farko a wannan kakar wasannin bayan da ta sha kashi a hannun manchester city da ci uku da nema a wasan league a jiya lahadi a filin wasa na wembley wannan kashin ya bada adadin wasanni biyu kenan a jere da arsenal ɗin take shan kashi a filin na wembley a wannan kakar wasannin bayan da ta zanen ta doke ta da ci ɗaya da nema manazarta sha'anin wasanni na ta'allaka wannan koma bayan da irin daɗewar da Wenga ya yi a zaman kocin ƙungiyar inda suka yi sharhin cewa lokaci ya yi da zai ba da dama ga wani kocin. A halin da ake ciki kuma tsohon shahararren dan wasan ƙungiyar ta Arsenal Thierry Henry ya tabbatar da ƙudurinsa na maye gurbin Arsene Wenger a zaman mai horar da 'yan wasan ƙungiyar. henry wanda yanzu haka shine mataimakin kocin kasar belgium ya ce ya daɗe yana mafarkin zama koci a tsohuwar kungiyar tashi hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta ce ba za ta yi amfani da tsarin mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba a gasar zakarun turai mai zuwa saboda rudani da tsarin ke fuskanta an gwada amfani da tsarin a gasanni da dama a wannan kakar wasannin inda kuma yanzu haka ake duba yiwuwar aiki da shi a gasar cin kofin duniya ta bana a kasar rasha shugaban hukumar kwallon duniya wato fifa ne infantino a 'yan kwanan nan ya ce yana da yakinin cewa amfani da tsarin zai samar da ingantaccen ci gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. wannan watan ne shugaba Donald J. Trump ya rattaba hannu kan wata doka ta hukumar tsaron ƙasa ta Amurka da aka laƙawa suna Blue Campaign ta shekarar 2017 wadda za ta taimaka wajen yaƙar safarin mutane da ma kare waɗanda aka yi su Wannan dokar da aka rattaba wa hannu ranar 14 ga watan Fabrairu a hukumance za ta baiwa hukumar tsaron cikin gida ko ƙasa izini a karo na farko na dunkula karfinta wuri ɗaya a ƙoƙarin da hukumar da a takaice ake kiranta DHS take yi na yaƙi da kuma faɗakarwa kan safarar mutane. Aiki tare da jami'an tsaro da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wannan kamfe zai tallafa wa ƙoƙarin da hukumar ke yi don kare 'yancin walwala da masu ci da ƙarfin wasu gaban shari'a. Ta wannan kamfe hukumar tsaron gida ko DHS a takaice za ta wayar wa al'umma kai kan safarar mutane amfani da haɗin gwiwar da take da ita da albarkatun da take da ita na ilmantar da jama'a ta yadda za su gane masu safarar mutane kuma za su gaya wa jami'an tsaro idan suka yi kicibis da masu safarar mutane. Dokar ta Blue Campaign zai aiki da wasu sassa na hukumar DHS kamar sashen bincikenta jami'an kwastam da jami'an tsaron kan iyaka da cibiyoyi da suke horas da jami'an tsaro da wasu da za su horar da jami'an tsaron da wasu masu ruwa da tsaki domin ƙara gane masu safarar mutane da kuma ba da kariya ga waɗanda aka yi safararsu kana da kawo masu safaran gaban shari'a wannan dokar za ta ƙarfafa wannan shirin yaƙi da safarar mutane da tuni wannan hukuma take yi. DHS na da alhakin binciken masu safarar mutane, kama su da kuma ba da kariya ga waɗanda aka yi safararsu. DHS na ba da taimako ga waɗanda ba 'yan asalin Amurka ba ne da aka yi safararsu. DHS na amfani da wanda aka zalunta domin yakar safarar mutane waɗanda zai ba da daman ganowa da sabunta waɗanda aka yi safararsu tare da yin bincike da hukunta masu safarar mutane. Hukumar ta san cewa zai yi wa waɗanda aka yi safararsu wahala su fito su ba da haɗin kai da jami'an tsaro saboda tsoron da suke tattare da shi domin haka hukumar tana da ƙudurin ci gaba da taimaka waɗanda aka yi safararsu har sai sun samu natsuwa. A ayyana watan Janairun shekarar 2018 zaman watan yaƙi da bauta da hana safarar mutane, shugaba Trump ya ce safarar mutane laifi ne wanda ya saba wa tsarin rayuwarmu ta bil'adama. An ƙiyasta mutane miliyan 25 da yanzu haka aka yi safararsu don sa su karuwanci da wasu ayyuka a cewar Mr. Trump. Masu safarin mutane na yin alkawarin samar da rayuwa mai kyau da samun dama iri-iri ga waɗanda suka yi wa tarko, wanda daga ƙarshe babu abin da suke gani illa bautarwa. Ta kamfe ɗin hukumar tsaron ƙasa ya ce duk Amurkawa za su koyi yadda za su gane masu safarin mutane da kuma yadda za su kai ƙara ga hukuma. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. A gaishe ki ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da umarni a yau Litinin na tsagaita wuta domin ayyukan ceto daga farmaki da jiragen yaƙi da Moscow ke kaiwa kan 'yan tawayen Siriya tsagaitawar ta sa'o'i biyar domin kyala fararen hula su tsere daga kashin da ake yi a kusa da Damascus. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya ce daga gobe talata Rasha za ta tsagaita wuta daga karfe tara na safiya zuwa karfe biyu na rana a agogon yankin domin kada a ritsa da fararen hula. umarnin na putin ya zo ne kwanaki biyu bayan an fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta mai tangal-tangal ta majalisar ɗinkin duniya a fadin syria wanda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗayansa ya nema duk da haka an ci gaba da faɗa a gabashin guta da ke bayan garin damascus babban birnin syria inda rahotanni suka ce an kashe akalla mutane goma a yau litinin kamar yadda 'yan raji suka bayyana sakamakon ci gaba da har-haren bom da jiragen yaƙi da wasu makamai ke kaiwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa a shirye gwamnatinsa take ta tattauna da Koriya ta Arewa amma ƙarƙashin yanayi da ya dace. Ya gargaɗi hukumomin ƙasar Pyongyang cewa idan ba su yi watsi da shirye-shiryenta na makamin nukiliya da makamai masu linzami masu cin dogon zango ba, hakan yana iya kaiwa ga mummunan asarar rayuka wanda babu hankali da zai iya tunani ko kuma yawansu ba. To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa wanda ya taimaka min da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa sauti kuma ta bada umarni da injini mu na wannan lokacin Voltec wanda aka fi sani da zanga-zanga ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.